amma ba'ad wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin kerau a nan cikin jihar katsina a wannan yammaci a wannan safiya ta laraba yau bakwai ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma yake daidai da nawa ne daya ɗaya ga watan goma miladiya ta dubu biyu da sha hudu, a wannan majalisi na karatun littafin nan mai suna hisnul muslim littafin da ya kunshi addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama da zikirrai da yake yi a munasabobi daban-daban wannan kuma shine darasinmu na goma sha uku a cikin wannan littafi kuma za mu tashi ne akan batun du'a usujudit tilawa du'a usuludu tilawa wato addu'ar sujjadar tilawa wato karatu karatun qur'ani ba shine karshe abin da muka karanta ba to to ba matsala a du'a al-jalsati bayna as-sajdatayn addu'ar da mutum zai yi yayin da ya zauna tsakanin sujjada biyu yace rabbi gifirli rabbi gifirli wani hadisan huzaifa ne ibn liman wanda yana cikin sunan abi dawud da sunan ibn maja da wasu daga cikin littattafai abu musul imam ahmad da sauransu wanda yake bayanin ah, sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin dare da karatun da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake dogon karatu bayan ya yi karatu karanta suratul bakara da nisa'i da ali imran ya yi ruku'u wanda dai mun sha wato bayanin wannan hadisi a baya to a ciki yake cewa wa annahu kana yaqulu bayna sajdatayn rabbi ghfirli rabbi ghfirli kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sujjada ya dago kafin ya tafi sujjada ta biyu a dan wannan zaman da yake yi yakan ce rabbi ghfirli rabbi ghfirli Allah ka gafarta mun Allah ka gafarta mun yakan zauna gwargwadon sujjada ta yadda ya zo a hadisun wa kada ya zubi su bai da sujudihi saura kaga kalmar da bugi firli din yakan maimaita ta wasu da sama da biyu sama da uku gwargwadon yadda ya dade a sujjada gwargwadon yadda yake dade a tsakanin wannan zama da yake tsakanin sujjada saura ka kalmar da bugi firli ta zo nan sau biyu ba wai tana nuna mana adadi ne ba wato iya kawai adadi guda biyu ba tana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yakan maimaita wannan kalmar wannan addu'ar rabbi firli rabbi firli Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu wannan kuma yana nuna maka irin muhimmancin neman gafara a cikin kowane lokaci musamman ma ga ire-iren mu waɗanda kullum cikin laifuka muke idan har ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana neman gafara duk da Allah ta'ala ya riga ya gafarta masa ma kaddama min zambihi wa ma amma bai gushe ba yana maimaita neman gafara a wajen ubangijinsa kaga mu ya fi cancanta a ce muna yawaita wannan shi yasa cikin koyarwa a nusarar salama ya kasance da'iman yana gifari yana neman gafara saboda haka hatta tsakanin zaman sa tsakanin zaman sa da sujjada zuwa wata sujjada abin da yake maimaitawa kenan banda wannan akwai addu'a ta biyu ita kuma ta zo a cikin hadisin abdullahi dan abbas allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni to wannan ya zo wannan hadisi ya zo a cikin littafai da dama musamman littafan sunan in banda sunan sunan nasa'i ah, shine bai ruwaito hadisin ba amma duka littafan sunan guda guda uku din su rawaito hadisin abu dawud a tirmidhi ibn majah akwai shi a cikin mustadrak na hakim akwai shi a cikin sunan kubra na bayhaqi akwai shi a cikin littafai masu yawa kuma ya zo da lafuzza daban-daban illa iyaka anan shi ne littafin ya tattara maka lafuzzan ne guri guda ba wai ba wata ruwaya da ta zo da su waɗannan lafuzza kamar haka ɗin gaba ɗayansu اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني haka ba mu ga jumloli wajen guda guda bakwai haka suka zo a cikin wannan abin nan amma a yawancin ruwayoyin zaka ga wannan ya ruwaito waɗannan lafazan bai ruwaito wannan ba wannan ya ruwaito wannan bai ruwaito wannan ba babu wani wanda ya hada su duka a jere guda bakwai sai dai kawai shi mai littafin ya haɗe su domin kasancewar sun zo a cikin ruwayoyi daban-daban ba zai yiwu kuma a ce annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ɗaya ne da a ce hadisai ne daban-daban sai mu ɗauke su a lokuta daban-daban ne amma hadisi ɗaya ne hadisan abdullahi dan abbas illa iyaka wasu daga cikin marwaita wani ya haddace kalma kaza bai kawo kaza ba wani ya kawo ɗaya bai kawo ɗaya ba amma hadisin hasan ne hadisi ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa tsakanin sujjada da sujjada in ya ɗago daga sujjada kafin ya tafi wata sujjadar yakan yi wannan addu'a wanda ita ma za mu ga ta kunshi neman gafara sannan da kuma neman rahama da shiriya da kuma ɗora karaya wa afini kuma da ka bani lafiya warzuqni ka azarta ni warfa'ni ka daga darajata wato yakan ce Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta min warhamni ka ji kaina wahdini ka shiryar da ni wajburni ka dora ka wato abin da dora karaya shine abin da duk yake karfi na Allah ka iya mu abin da duk yake damu na Allah ka yaye mu ta Allah ka biya mu wannan shine dora karaya duk wani abin da nake bukata Allah ka biya mu talauci na Allah ka yaye mu shi ka wadata ni shine ma'anar wajburni wa afini ka bani lafiya ka bani lafiya ka kawar min da dukkan wani bala'i duk wata jarraba jarraba ce ta duniya ko jarraba ce ta lahira ko kuma dukkan wani abin da ya zai dame ni na cututtukan rayuwa ka ta yayi mu warzuqni ka bani arziki warfa'ni ka daga darajata ka daga darajata ta hanyar ka bani ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai wanda zai ɗaukaka darajata zuwa gare ka to wannan ita ma addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi tsakanin ah, tsakanin sujada da sujada sai du'a sujudi tilawati addu'a yayin da aka yi sujada saboda saboda tilawa wato saboda karatun alkur'ani mun sani cewa a cikin alkur'ani akwai gurare akwai ayoyi na musamman a cikin surori daban-daban wanda ake sujada a cikin su wasu malamai sun ce al'aza'in guda goma sha hudu ne guri goma sha hudu ne alkur'ani wasu suna cewa guri sha biyar har da suratu sa'ad wanda hadisinta zai zo eh, magana zai zo a kan hadisinta nan gaba to idan da ita kaga sha biyar kenan kusa cewa waɗannan su ne guraren da ake sujada irin nan ba za mu iya bayanin su duka ba amma dai alkur'ani za ka ga an sa alama duk sanda ka zo gurin aya sujada musamman alkur'ani irin namu da yanzu muke amfani da shi mushaf eh, mujamma malik fahad da shi yanzu ya fi yawa a hannun mutane to duk ayar da take da sujjada za ka rubuta sajda daidai kan gurin da za ka yi sujjada din da ka kai karshen wannan ayar inda aka rubuta sajda to alama ce da take nuna ka zo gurin da ake sujjada to wannan ita ce sujudu tilawa sujudu tilawa sujudu tilawa sunna ce ba wajibi bane wato sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ga wanda yayi yana da lada wanda bai yi ba ya zo kan sujjada din kuma bai yi ba to wannan ba a cewa yayi laifi ya zai ce dai wani abu ne na samun lada shi bai yi ba amma ba za a ce ya yi wa Allah laifi ba saboda sunna ce daga sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ga mai karatu da mai sauraro kowa na yi idan kai kake karatun ka zo kai za ka yi idan sauraro kake yi wani ne yake karatun kai kuma kana sauraro almustami ne ka kasa kunne kana sauraron sa akwai almustami akwai as-sami'u akwai bambanci tsakanin al-mustami da al-sami al-mustami shine wanda yake sauraro bi kasu da niyyar sauraron ka ji mai karatun qur'ani yana yi ka zauna kana sauraron sa to kaga wannan da gayya kake ba da niyya kake kai ka sa kanka wannan shine laraba suke ci al-mustami al-sami kuma wanda ya ji ka zo ana karatun qur'ani ka zo wucewa kawai ya sautin mai karatu ya faɗo kunnanka wannan sami ne ba lalle ka yi niyyar sauraron ba kamar yadda zaka zo wucewa ana kaɗe kaɗe zanguna wannan kiɗa ya ta dululun sai yana shiga kunnen ka kaga ba a cewa ka je ka saurari makaɗa tunda ba yadda zaka yi toshe kunnen ka zaka yi dan zazo wucewa sau haka wannan ba a hukunci da shi irin wannan sauraron ana maganar mustami ne wanda ya zo da niyyar sauraro amma don kawai ka zo wucewa sai ka ji mai karatun ƙur'ani ya yi sujjada kawai ya faɗi a nan ba ruwanka tunda ba kai kasa kanka ka saurara ba sauraron ya zo maka ne kaƙi ko kaso to muna magana wanda ya zauna sauraron karatun mai ƙur'ani ya kasa kunne don ya mai yake karantawa to shi ma idan aka zo gurin sujada zai yi kuma ba ruwan sujjada ta da ta mai karatu ba wai sharaɗi ne sai shi mai karatun ya yi wasannan kai ma kake da daman kai a kowa cin gashin kansa yake in ya yi kaga kai ba za ka yi ba shi kenan in shi ya ki kai kaga za ka yi sai ka yi sannan ana yin ta a sallah ko a wajen sallah wato ko sallah ake yi in aka zo kan sujada akan iya yi sujada ko kuma a wajen sallah akan iya yi sujada saboda haka a ko'ina ana iya yin ta ita ce ake kira sujudar tilawa ce sujada ta tilawa ana sharɗanta mata abinda ake sharɗanta wa sallah wasu daga cikin malamai suna cewa ana sharɗanta masa duk irin sharuɗin sallah wato sharaɗin sallah a yi ta da tsarki kamar da ba a yin sallah sai ana da tsarki tsarki na hadas da na najas wato tsarki na hadas ka yi kari ba ka da alwala ka yi alwala ko kuma kana da najasa a jikinka ka kawar da ita saboda wasu sun ce sun faɗa sannan kuma sai an fuskanci alƙibla kamar yadda sallah ba a yin tafiya fuskanci alƙibla wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan da dama daga cikin malamai amma wasu daga cikin malamai suna gaba haka ba to ana iya yin sujjada din nan ko da ba ba ba wato ko ba a cika sharuɗin sallah ba suna bambance ta da sallah to akwai bambanci tsakanin ta da sallah babu wani nassi sahihi da ya tabbata cewa ba a yin ta sai da sai da alwala kuma ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta suratul najmi ya zo karshen ta karshen suratul najmi akwai sujada da ya zo karanta suratul najmi fasjudu lillahi wa abudu sai sai yayi sujada fasajada al-mushrikuna wal muslimuna jami'a duk musulmi da mushrikai da suke sauraron sa domin a makka ne abin ya faru ya zo yana karatun qur'ani musulmi suka kewaye shi da ma wanda ba musulmi ba mushrikai duk ana jin karatun suratul suratul najm da ya zo karshen ta inda Allah yake cewa ku yi sujjada ga Allah ku bauta masa sai ya sujjada kowa da ke gun sai da ya faɗi ya kuma wanda wani mutum guda ɗaya wanda shi ya ibu ƙasa ɗin ya zo tsada kan goshinsa shi shi ba zai faɗi ba amma kowa abun ya faɗi ya sujjada to shine malamai suka ce to kaga anan inda a ce alwala sharaɗi ne ba zai yiwu a ce duk wanda ya zo gurin da alwala ya zo ba ka fita daga batun mushrikai ba su muke ba mushrikai wannan sujjadar abin ya riga ya ci zuciyarsu ne ba yadda za su yi alama ce ta mu'jizar qur'ani ta kama zuciyarsu musamman da suka faɗi suka yi sujjada ba amma ana maganar su musulmin da suke gurin ba zai yiwu ba a ce dukkan wani wanda ya zo gurin nan da alwalarsa ba zai yiwu ba dole akwai wanda na da alwala akwai wanda baya da alwala amma kuma duka sun yi sujjada kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ji shi daga baya yana bincike ba ko akwai wani wanda ba shi da alwala ya yi sujjada idan ya gaya masa ya alwala wannan ta nuna cewa shi alwala ba ba ne sannan kuma a zama na masu sauraro zama na masu sauraro ya sha banban da tsayuwa ta sallah tsayuwa ta sallah duk za ku kalli jiha guda ne ko da ku da liman duk kuna fuskantar guri guda ne to kaga anan za a ce za a iya cewa kuna fuskantar alƙibla ne ku duka amma abin da na karatu ba lalle ya zama da duk alƙibla kuke kallo ba tunda tsayuwa zaman karatu ko tsayuwar karatu shi yana kuna fuskanta shi ne yana fuskanta ku kuma ta yi kuma masa kawanya wasu ta dama wasu ta hagu wasu ta gaba wasu watakila ma ta bayansa to kuma aka ce duk sun faɗi sun yi sujjada kaga da akwai ta kallon alƙibla za a ce duk sun kalli alƙibla sun yi sujjada amma sai aka ce kawai fa sajjada mushrikuna wal muslimuna jami'a wanda wannan yake nuna maka ashe fuskantar alƙibla ba wajibi bane saboda saboda sujjadar ba ba ba hukuncin sujjadar sallah ke da ita ba to wannan ra'ayi yana da ƙarfi kwarai da gaske kuma daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Umar ya kasance yakan yi sujjadar tilawa duk ko ba da alwala kuma an san tsananin biyayyar Abdullahi dan Umar ga ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam inda har akwai sharɗar ta alwala din to ba yadda za Ibn Umar ya ketare wannan saboda ya kasance yana yin wannan kuma wannan shine ra'ayin sha'abi daga cikin malaman tabi'ai cewa ba sai lalle an yi alwala ba kuma shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai kamar irin shekul islam ibn taimiyya irin su ibn qayyim da wasu cikin malamanmu na wannan zamanin irin su shek ibn baz shek albani shek al duk suna ganin ba ba ne sai an yi abin da ake wa sallah to amma da a ce mutum zai yi alwala din zama yana da alwala ɗin to da wannan yafi kamala babu shakka zama na cikin tsarki babu shakka yafi wanda ba a cikin tsarki ɗin. dan shi kansa karatu alkur'ani ana son in za ka karanta shi ka karanta shi kana da tsarki din wannan mustahabbi ne ya zama kana da kana da alwala din in kai haka to babu shakka ka zo da wani abu doriya kari akan wanda bai samu yin hakan ba an gane ko to ba wai ana nufin cewa da gangan ka ki ba to da za amma da za a dace hakan ta faru to kuma kada a ce a ba za ka yi sujjada ba ko kuma a kana karatu amma inda kake kallo yamma ne wato ba alƙibla kake ba ta baya ko kudu ko arewa a ce in za ka yi sai ka juyo ka ka bunkuso da abin da ɗinka ka da ka fuskanci sannan ka yi wannan shi ma ba ba sharaɗi ba ne a bisa wannan ƙauli kuma wanda shi ne rajin insha Allah to wannan ita ce ita ce da tilawa to in mutum yayi wannan sujjada me yake faɗa a ciki to shine anan ya kawo mana waɗannan ruwayoyi guda biyu riwaya ta farko tana cewa sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin sajada wajhi lillazi khalaqahu fuskata ta yi sujjada ga wannan da ya halicce ta wa shaqqa sam'ahu wa basarahu ya tsaga jinta da ganinta bi haulihi wa quwwatihi da dabararsa da karfinsa fatabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah wanda yafi kowa iya tsarawa sun yawaita a wannan hadisi a hadisin Aisha ne hadisin Aisha ne a kafin mi bayanin sa akwai bayanin falala ita sujjada din ya kamata mu san sujjada tana da falala tana da falala akwai hadisin Muslim akwai hadisin sai Muslim hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan idza qara abu adam sajdata fa sajada ya tazala shaytan yabki idan dan adam ya karanta ayar da take kunshe da sujjada a alqur'ani kuma yayi sujjada sai shaytan ya juya ya juya guje na kuka ya kulu ya waili ko ya wailahu yana cewa ya kai cansa umira ibn adam fi sujudi fa sajada falahu aljanna wa umirtu bis sujudi fa abaitu waliyan nar yana kuka yana cewa ya kai cansa an umarci dan adam yayi sujada yayi sujada. don haka ya samu aljanna ni kuma an umarce ni in yi sujjada na ki sujjada don haka wuta ta tabbata gare ni to kaga wannan yana nuna kenan sujjada tana da falala an umarce ka kai sujada, kai sujjada saboda kana da kana da aljanna a dalilin wannan akwai hadisin da imam muslim shi ma ruwaito shi da imam ahmad da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah hadisin ma'adan ibnu abi talha wanda yake cewa ya hadu da sauban sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bararran bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi shi ma'adan sai ya ce wa sauban akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni Allah bihi aljanna akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilni Allah bihi aljanna ka bani wani labarin wani aiki da zan yi wanda Allah ta'ala zai shigar da ni aljanna a dalilinsa ko kuma yace bi ahabbil a'mali ila Allah ka gaya mun wani Allah ta'ala wani aiki ne Allah ta'ala ya fi so fasakata sai sauban ya shiru a sai sai eh, sauban ya shiru yace sai ya sake maimaita masa tambaya a karo na biyu fasakata sai ya sake ya shiru ya sake maimaita masa a karo na uku sai sauban sai ya ce da shi to ni ma na tambayi sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika ni ma na yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar da kamar fa qala alayka bi kasrati sujudi lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajda illa rafa'aka Allah biha daraja wa hatta anka biha khati'a wa hatta anka biha khati'a yake cewa ni ma na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar da kai mun kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni alayka bi kasrati sujudi lillah na umarce ka na hore ka da yawan yin sujada ga Allah fa innaka la lillahi sajdatan domin ba za ka taba yin wata sujada ga Allah ba illa rafa'aka Allah biha daraja face Allah ya dauka ka daraja kada wannan sujada wa hatta anka biha khatia kuma ya tunkare maka ya kakkaɓe maka wani laifi a dalilin wannan sujjadar kaga anan kalmar sajida na kira ce wanda za ta iya kunsar dukkan sujjada kowace sujjada ka sujjada tilawa ta shiga ciki haka wanda yana nuna falalar sujjada din koda ta tilawa ce idan har ka yi ta lillahi dan Allah saboda haka za ta samu aljanna Allah ta'ala zai ɗaga darajar ka da wannan zai kuma kankare maka aka da wannan wani hadisi wanda an ruwaito shi daga Aisha malamai da yawa sun ruwaito shi akwai Imam Ahmad ah, bin Abu Dawud ya ruwaito shi Ibn Khuzaimah Imam Ahmad Baihaqi a cikin littafinsa Sunan ya ruwaito shi a cikin littafinsa sa daawatul Kabir ya ruwaito shi a cikin littafinsa Al-Asma' was Sifat dukkaninsu sun ruwaito shi ta hanyar Ismail ibn Ulayya an Khalid ibn Abdullahi al-Hazza an rajulin an aliya an Aisha a hakuri za mu yi bayanin wannan hadisi sosai saboda mu kai ga sanin hukuncin da yake daidai nashi shi ne hadisin farko da da zo a wannan babi shin ya inganta ko bai inganta ba wannan shine isnadin hadisin a cikin waɗannan littattafai da muka ambata wato Ismail ibn Ulayya in abinan lafiyayyen malami ne malami ne abintacce daga cikin malaman Basra shi ya ji hadisin daga wani malami da ake kira Khalid ibn Abdullah al-Hazza wanda shi ma karbabban malami ne amintacce mai ilimi sannan shi kuma an rajulin daga wani mutum shi kuma an abil aliya shi kuma wannan mutum da ba sunan shi ba ya ji daga wani ana shi abul aliya abul aliya shi tabi'i ne daga cikin malaman tabi'ai sunan shi sunan shi rufai ibn mihran shi kuma abul aliya ya daga ya ruwaito shi daga aisha radiyallahu ta'ala anha to wani isnadin in ku duba ko da gwaru-gwaru za ku ga cewa akwai matsala a ciki tunda an ce an rajulin daga wani mutum ba a san wani mutum ba ne a ka'idar ilimin hadisi in ba ka san waye mutumin da ya rawaita hadisi ba to ba ka karɓa shi kai aiki da shi saboda haka akwai akwai akwai abin da malamai suke kira al-ibham ko ya sunan wani mutum wanda ba a san shi ba don haka sauran don an aminta da su amma shi wannan rajulin wanda shi ke tsakanin Khalid ibn Abdullahi al-Hazza da Abu al-Aliya ba a faɗi sunan shi ba to wannan isnadin kaga bai tabbata ba to amma imamu ahmad ya ruwaito hadisin da ibnu abi shayba sun ruwaito hadisin daga wani malami shi ma malami ne wanda yake amintacce daga cikin malaman hadisi ana kiran shi Hushaym Ibnu Bashir al shi kuma ya ji shi daga Khalid Ibnu Abdullahi al shi kuma daga Abu aliya shi kuma daga Aisha wato in kuka kula anan a isnadin wannan na biyu an cire ar-rajulin Khalid Ibnu Abdullah a wancan isnadi na farko cewa yake an rajulin an abil aliya ya ji daga wani mutum shi kuma daga abul aliya amma isnadi na biyu shi kuma babu wannan wani mutum kawai sai aka ce daga khalid shi kuma daga abul aliya to kaga in ka dubi wannan isnadin sai ka ce to wannan bashi da matsala tunda an cire wancan an rajulin din da rajulin din shine matsala to yanzu ba rajulin banda shi banda shi wannan Hushayn ibnu Bashir haka nan tirmizi ya fitar da hadisin da nasa'i da albagawi a cikin littafinsa sharh sunna da alhakim a cikin littafinsa al-mustadrak da baihaqi a cikin sunan al-kubra ta hanyar wani malamin sunan shi abdul wahab ibn abdul majid al-thaqafi mutum basra ne shi ma ya ji hadisin daga khalid ibn abdullah al-hazza an abi aliya an aisha shi ma babu ar-rajul shi ma kaga wannan ya tafi daidai da wancan na baya sannan a tirmizi da ya rawaito hadisin da wannan isnadin na biyu sai ya ce haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacci wannan ita ce mafi girman kalma da tirmizi yake sifanta hadisai da ita ya ce hasanun sahih wato kama ya ce sahihun jiddan wato sahihi ne kwarai da gaske sannan alhakin shi ma da ya kawo hadisin da wannan isnadin na biyu a cikin littafin sa al-mustadrak sai yace shi ma wannan hadisi hadisi ne sahihi ala shart ash-shaykhai ya cika sharadin bukhari ba da muslim amma ba su fitar da shi ba tirmizi abin nan kai zahabi shi ma ya goyi bayan maganar hakim haka nan sheikh nasiruddin albani shi ma ya goyi maganar su saboda haka kaga sun inganta wannan hadisi da wannan isnadin na biyu bayan waɗannan malamai guda biyu Hushayn ibn Bashir da Abdul Wahhab al-Thaqafi Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi haka na akwai wata riwaya ta uku ita kuma Wahib ibn Khalid daga Khalid ibn Abdullah al-Hazza shi ma kamar haka an Abi al an Aisha shi ma kaga ya zo ba tare da ambatan shi wannan rajulin din ba wannan a cikin sunan ad-Darqutni sunan ad-Darqutni abin nan kai al-Hakim fi al-Mustadrak da wani malami da ake cewa al-Mukhallis a cikin littafinsa al-mukhallasiyat shi ma ya kawo shi da wannan isnadi shi ma isnadin zahirinsa sahihi ne hakanan a dara a cikin littafin as-sunan shi ma ya kawo wannan hadisi da wani isnadin daban sufyan ibn habib shi ma an khalid an abi al-ali an aisha hakanan ya ambaci shi ta hanyar wani mutum da ake kira mahbub ibn al-hasan a cikin littafin al-ilal duk wanda muna bayani don mu kai ga sanin hukuncin da za a ba wa hadisin saboda hadisin a gaban mu yana da isnadi guda biyu isnadi na farko shine wanda muka ga ya zo ta hanyar ismail ibn ulayya wanda mun ce abin nan karfan malami ne shakundum cikin manyan malaman hadisi da suke basra ya rawaito hadisin daga khalid abdullahi al-hazza shi kuma daga rajulin an abil aliya muka ce wannan isnadin ba shi da kyau hadisi za'ifi ne kuma muka samu mutum kuma biyar wanda su ma amintattu ne a harka hadisi su kuma sun ji hadisin daga Khalid ibn Abdullahi al-Hazza babu babu wannan ar-rajulin din to a ilimin hadisi in kaga wannan dole ne ka tsaya ka duba to wanne ne zai fi zahiri za ka ce to ai waɗannan jama'a ne kuma dukkansu kuma malamai ne su ma manya a hadisi ba su kawo rajulin ba don haka wancan da ya kawo rajulin ya saba musu a ruwaya shine Isma'il sai a rinjayar da ruwaya su akan tashi wanda shine wannan abin da ya yi, shi ya sa Tirmidhi ya inganta hadisin shine abin da Hakim Ibn Abdullahi, Hakim Abu Abdullahi Abdullah yayi shi ma inganta hadisin shine yasa Zahabi ya masa muwafaka shi ma albani alaihi rahmatullah shi ma ya zo ya musu muwafaka da haka sun tafi akan ingancin hadisin bisa isnadinsa na biyu akwai wani malami cikin malamin ibn hajar ana ce da shi ibn mulaqqin malamin ibn hajar ne mai littafin bulugul maram yana da wani littafi al-badr munir a ciki ya kawo hadisin sai yake ganin shi duka isnadin biyu ya kamata a yadda da su akwai wannan akwai wannan wato akwai an rajulin din akwai kuma ba an rajulin din shi saboda tana yiwa shi khalid ibn abdullah ya ji hadisin da farko ta hanyar wani mutum daga abul aliya ta hanyar wani mutum daga abul aliya sannan suka haɗu da abul aliya sai ya ji daga kansa daga bakinsa kai tsaye saboda ka wani lokaci ya ruwaito ya ambaci wannan mutum wani lokaci kuma bai ambace shi ba saboda ya ji hadisin daga bakinsa kai tsaye kamar ka ji wata magana daga wani shi kuma ya ji daga wajena ka ji daga wajensa shi kuma ya ji daga wajena sai wata rana ka ji ta daga wajena kai tsaye ga shi kenan sai ka daina faɗarsa inda kana cewa wane ya ce mu wane ya ce to shi kenan yanzu kai su ka ji kai tsaye sai ka to shi yana ganin duka isnadan guda biyu sun tabbata yau za ku zama kuma malaman hadisi insha Allah kafin a tashi eh eh wani zai ce to ai wannan a'a ka zama ya fi kakka zama ko dara kutni wannan shine ra'ayi na biyu dara kutni wani babban hamshakin malami ne da kuna jin sunansa musamman a wannan babi babi na sanin illolin hadisi yayi yayi fice kwarai da gaske to shi yana ganin ruwayar farko ita ce daidai mai cewa an rajulin din nan ita ce daidai wacce babu an rajulin din an samu kuskure ya kamata a ce an rajulin din saboda ka kaga shi a gurinsa waccan ruwayar da isnadin bai inganta ba shi ne isnadin da yake daidai a sa kun ga hadisin hadisin bai inganta ba to wannan shine ra'ayin ibnu khuzaima malamin ibnu hibban shine ra'ayinsa ibnu khuzaima a cikin littafin sa sahih yana da littafi as-sahih yake cewa wa inna ma taraktu imla'a khabari abi al-aliya عن عائشة بأن بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجلا غير مسمى yake cewa abin da ya hana in kawo hadisin Aisha ya hana in kawo hadisin Abul an Aisha saboda a cikin isnadin akwai wani mutum tsakanin Abul tsakanin Khalid da Abul wanda ba a faɗi kowaye ba lam yadhkur rajul Abdul Wahhab Khalid bin Abdullah al wasu daga cikin masu ruwayar hadisin sai basu faɗe shi ba kamar abdul wahab ibn abdul majid al-thaqafi kamar khalid ibn abdullah al-wasiti sun ji hadisin amma ba su ambaci mutumin ba sai yake cewa inna ma amlaitu hadha al-khabar wa bayyantu illatahu yace abinda yasa yanzu nayi fade shi nayi muku imla'in sai yana gaya wa almajiran sa abin yasa na gaya muku hadisin kuma na muku bayanin illarsa a wannan lokaci fi hadha al-waqt makhafata an yaftatina bihi ba'd tullab al-ilm yace dan gudun kada wasu daga cikin ɗaliban ilimi su fitunu bi ruwayatis saqafi su fitunu da wacce ruwayar da ta da ta ba da bata ambaci an rajulin din ba fa yatawahamu anna riwayat Abdul Wahhab wa Khalid ibn Abdullah sahiha su dauka wannan ruwayar da aka ce da babu an rajulin din ruwaya ce sahiha shi yasa yanzu na faɗe muku dan kada wani ya ya ga wannan ya inganta hadisin kaga shi a gurin hadisin bai inganta ba Ibnu Khuzaima yana tare da Dara ko mu ce dara kutni yana tare da ibnu kuzaima saboda ibnu kuzaima ya riga shi saboda haka dara kutni yana tare da ibnu kuzaima a kan cewa hadisin bai inganta ba saboda ya biyo ta hanyar an rajulin an abil aliya al-hasib ibnu hajar al-asqalani yana da wani littafi sunan shi nata'ijul afkar takhriji ne na hadisan al-azkar na imam an-nawawi nata'ijul afkar bi takhriji ahadith al-azkar na al-Imam an-Nawawi nawawi imam nawawi ya kawo hadisin a cikin littafin al kamar da nan yake a cikin littafin Hisnul Muslim sai Ibn Hajar yake cewa wa khafiyat illatuhu ala tirmizi illar wannan hadisi ta buya ga tirmizi fasahahu sai ya inganta shi yace waqtarra Ibn Hibban bi zahirihi fa akhrajahu fi sahihi an Ibn Khuzaimah Ibn Hibban shi kuma ya rudu da zahirin isnadin sai ya fitar da hadisin a cikin littafin sa da yace wa sahihi daga malamin sa ibnu khuzaima wa tabi'ahu al-hakim fi tafsiri hakim shi ma zo ya bi bayan shi wajen inganta hadisin fa ka'annahuma lam yastahdira kalama imamihima fihi kamar da ibnu hibban ibnu hibban al-majri ibnu khuzaima al-hakim shi ma al-majri yake kamar al-majri yake ga ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya rona na hadisin almajiransa guda biyu ibnu hibban da iyal hakim su kuma sun zo sun inganta hadisin sai ibnu hajar ce kamar ba su tuna maganar malaminsu ba da sun tuna maganar malamin su ba za su inganta shi ba wa Dara daraqutni fil ilm ce ibnu daraqutni shi kuma ya ambata a cikin ilm ya ambaci sabanin da yake cikin wannan hadisi sannan yace was sawabu riwayat isma'il daidai anan shine riwayar isma'il saboda kaga anan ibnu hajar ta fuskar bayanin illar isnadin kamar ya fi karkata zuwa ga ra'ayinsu eh, dara kudi ra'ayinsu daya da dara kudi to amma sai ya dawo ya ce wa inda ma qultu hasan ni abinda ce hadisi ne hasan shi wani hadisin da ake wannan shi hadisi ne hasan me yasa ka kace hasan kyakkyawa ne ibnu hajar sai yace ce li'anna lahu shahidan min hadisi ali hadisin ali in kuna tunawa akwai wannan addu'ar a cikin a baya can a cikin addu'o'in sujjada ta sallah da aka ruwaito a hadisin ali yana cikin sahih muslim ya ce wa in kana fi mutlaqis sujudi duk da cewa wancan asujjada ce ba ta karatun qur'ani ba mutlaqin sujjada yace to amma dai lafazin yadda yake a hadisin Ali haka a nan saboda haka ina ga a hada wancan hadisi na Ali da wannan sai su tashi juna sai mu ce masa hadisi hasanun hasanun me ake cewa hasanun li ghairihi saboda haka wannan ta sa ibnu hajar ya ce hadisi ne hasan duk da wancan rudanin da aka samu a cikin isnadinsa amma abinda za mu kula hadisin ali wanda ya karfafa hadisin aisha da shi anan hadisin ali yana magana ne akan sujjadar sallah ba kan sujjadar tilawa ba kaga sun sha bambanta nan kuma in za mu karfafa hadisin ali hadisin aisha da hadisin ali to da sai mu ce ya halatta in mutum ya yi sujjada din nan dukkan addu'o'in da aka sani ana yi a cikin sujjadar sallah a yi su anan ko to da hakan kuma shine ya kamata to da mai littafin ya kawo mana ruwayar ali maimakon ya kawo mana wannan ruwayar da ake rigima akan ta ko da sai a kawo mana wacce babu rigima tunda za a iya yin waccan addu'ar ta cikin sallah an a sujudu tilawa to da sai a kawo mana hadisin da babu rikici a ta a sheikh nasiruddin al-albani ya wance kalar da wannan ƙarin na karshe wa tabarakallahu ahsanul khaliqin ko shine a karshe nasiruddin albani ya zubar da wannan karin ya ce ba bai inganta ba ya ce bara gurbi ne saboda me saboda alhakim abu Abdullahi shi kadai ne a ruwayarsa ya zo da wannan ziyadar ya zo da wannan karin amma duk sauran malaman da suka fitar da hadisin babu fa a ahsanul khaliqin a ƙarshe saboda haka eh, albani yake cewa fa hazihi indi ziyadatun shazza a guri na wannan karin bara gurbi ne bai inganta ba li da hakim zai fi hadha tariq saboda hakim shi kadai ya kadaita da kawo wannan karin a cikin wannan hanya don al banda sauran da suka rawaito hadisin kuma yace ce hakanan saboda bata zo ba a cikin kowace irin wata hanyar da aka rawaito wannan hadisin daga Khalid al-Hazza wa inna ma warada fi sujudi salati shi ya zo ne a cikin sujjada sallah wannan fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ya zo ne a cikin addu'ar sujjada sallah ba a cikin wannan hadisi ba kamar yadda ya gabata a hadisin sauraka za mu ga Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kiyarda ya kiyasta wannan hadisin da hadisin Ali inda ya kiyasta shi da hadisin Ali to da sai ya karbi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ko kaga bai hada su ba bai hada su da waccan ruwaya ba da wannan don haka shi mai littafin anan ban san mazhabar waya tafi akan ta ba in ya tafi akan mazhabar Sheikh Nasiruddin Albani saboda ya inganta hadisin bai kamata ya karbi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ba in kuma ya tafi ne akan waccan mazhabar ta su al-Hakim wanda suka inganta hadisin to an samu karo tsakanin inganta wasu da kuma launana wasu malamai waɗanda kuma suka raunana hadisin a babin ilal suna da ƙarfi saboda al yana da tasahuli yana da sassauci tirmidhi yana da sassauci a babin ingantawa balle kuma ibn hibban to amma addara kutni a cikin babin ilal wato gangaren ne abin nan ne a wannan babin littafin sa na ilal ba kowane ba kowane karamin dalibi bane zai dauka ya gane abin da yake in ka fara karatu sai hajijiya ta sama ka sai ka shiga hajijiya ka rasa ina ina ya nufa da kai to har ma kuma ana cewa kai da kayan da kai imla'in shiftar sai kawai da ka har zahabi yake cewa in dai da kayan imla'in wannan littafi to ba a taɓa samun mutumin da yake da haddasa a duniya ba don saboda ba zai yiwu ba a ce wannan abun a ce da ka mutum yake yin sa ba ba wanda zai iya kwatanta maka yadda abin yake sai ka ɗau littafin kana karantawa sauraka ababin ilan dara kudni yana shiga cikin sahun irin su imam bukhari ne irin su ali ibn madini irin su abu zur'atul razi abu hatim arrazi a cikin wannan tawagar yake ya fi ƙarfin ma tawagar su musulun to shi ya tafi akan akan raunana hadisin inda in ya ce hadisin an ne kaga ya na shi ibnu kuzaima shi ma ya goya masa baya akan cewa hadisun yana da abin nan saboda haka hadisin bisa wannan bincike na waɗannan malamai hadisi ne wanda yake bai inganta ba mun yi wannan dogon bayani don mu sanya dalilin da zai samu aji hadisu. an gane ko sai hadisi na biyu Allahumma aktub li biha indaka ajran shi ma addu'ar abin na din addu'a shi ma ake fada Allahumma aktub li biha indaka ajran wa da'anni biha wizran waj'al li waj'alha li indaka zukhran وتقبلها مني هو تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود تأسى وتقبلها وتقبلها وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود آه، ينا شو اللهم اكتب لي بها عندك أجرا يا الله كربو تام لا دا دا ونن سجدر أوجنك كربو تام لا دا ببأ da wannan sujjadar a wajen ka ajran anan tankirin sa lit ta'zim ay ajran aziman wa da'anni biha wizran ka ka kawar mun ko ka kankare mun laifi ta hanyar wannan sujjadar waj'alha li indaka zukhran ka sanya mun wannan sujjada a wajenka wata ajiya ce mai tsada da zan je in riskara na gobe kiyama wa taqabbalha minni ka karbi wannan sujjada daga gare ni كما تقبلتها من أبدك داود كمريان دا ككرقيتا دا قباوانك داود داود لوك تندا وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأنا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفة وحسن مآك كما قال الله تعالى يا كربي سجد النبي داود دي اما سجد النبي داود سجود نيه توبه سجود التوبه سجود التلاوه بقى to sai ce ka karbi sujjada ta kamar yadda ka karbi ta annabi Dawud tunda Allah ya ce fa gafarna lahu zalika sai muka gafarta masa kaga kai samu matsayi a gurin mu wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma kuma lalle yana da matsayi na kusa kusa a wajen mu da kyakkyawar makoma to shine shi ma nan mai addu'a yake addu'a Allah ka karbi wannan sujjada da nayi maka kamar yadda ka karbi sujjada daga annabi Dawud alaihi salam yayin da ya sujjada tuba daga abin da laifinsa ko kuskurensa Wani hadisi hadisin abdullahi dan abbas ne ya zo ta hadisin abdullahi dan abbas ya zo kuma ta wata hanyar amma dai hadisin abdullahi dan abbas ne wanda ya ruwaito shi tirmizi imamu tirmizi shi ruwaito hadisin da ibn maja da ibn hibban da hakim da bai da at a cikin al-mu'jamul kabir dukkaninsu sun ruwaito shi ta hanyar wani mutum da ake kiransa Muhammad ibn Yazid ibn Khunais Muhammad ibn Yazid ibn Khunais shi kuma daga Hassan ibn Muhammad ibn Abdullahi ibn Yazid daga ibn Jurayj daga Abdullahi ibn Yazid an ibn Abbas wannan shine isnadin hadisin yake cewa wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya Rasulullahi wani mutum ne ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah inni ni fi hadhihi al-laila fi ma yara an-na'imu ka'anni usalli khalfa shajaratin ya zo ya ce ya manzan Allah ni a cikin bacci na yi mafarki na ganni kamar ina sallah a bayan wata itaciya wata bishiya fara'aitu ka'anni qara'tu sajdatan sai naga kamar na karanta ayar da ke da sujjada alqur'ani fara'aitu shajara ka annaha tasjudu bi sujudi sai naga kamar ita ma bishiyar tana yin sujjada da sujjada da nayi fa sami'tuha wa hiya taqulu sai naji bishiyar tana cewa Allahumma aktub li biha indaka ajran wa da'anni biha wizran har zuwa ƙarshen addu'ar yace sai yaji wannan bishiyar da sai sujjada tana faɗar wannan to shine sai ibnu abbas yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a sajda fasami'tuhu wa huwa sajidun yaqulu mithla ma qala ar-rajul an kalam ash-shajara sai naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta sujjada sai na ji shi a cikin sujjada sai yana fadar irin abinda wannan mutum ya ji wannan itaciya tana fada Tirmidhi da ya fitar da wannan hadisi a ƙarshen hadisin sai ya ce wannan hadisi ne ha za hadisin garibun la na arifo illa min hazal wajh hadisi ne garib tirmidhi ne ce garib yi shuru yana nufin mai rauni hadisi ne garib wanda ba mu san shi ba sai ta wannan hanyar a wata nuska akwai hadisun hasanun garib amma kalmar hasan wannan ba ta tabbata ba a cikin nuskar tirmidhi a cikin littafin tirmizi kamar yadda da yawa daga cikin malamai sun ɗauko maganar tirmizi kamar a tibirizi a cikin littafin mishkatul masabe kamar ibn mulakkin a badar munir kamar ibn hajar a tanzib tanzib duk sun kawo maganar ibn abin nan tirmizi amma babu kalmar hasan saboda tirmizi bai ce hasan ba <coughs> amma hakim abu abdullah shi ya ruwaito hadisin sai ya ce wannan hadisi ne sahihi ruwatuhu makkiyuna لم يذكر واحد منهم بجرح وهو من شرط الصحيح ولم يخرجه sai ya ce wannan hadisi ne sahihi duk marwaitansa mutanen makka ne kuma babu ɗaya wanda aka ambaci shi da suka wato ba a ko ɗaya daga cikinsu ba saboda haka hadisin a gurinsa karɓaɓɓe ne ya kamata ma a fitar da shi a cikin littafin sahih ko sahih muslim ko sahih bukhari wannan shine ra'ayin abin nan ra'ayin ra'ayin al to amma a sanadinsa akwai majhul akwai mutumin da yake majhul ne ba a san shi kowaye ba duk mutumin da ba a san shi kowaye ba a cikin sanadin hadisi yana bata hadisi yana sa hadisi ya zama da'ifi a cikin abin da akwai Muhammad ibn Abdullah akwai Hassan ibn Muhammad ibn Abdullah Hassan ibn Muhammad ibn Abdullah wanda majhuli ne wanda ba a san ko shi waye ba shi yasa al-uqayli wani malamin hadisi a cikin littafin sa da ya kawo hadisin sai yake cewa la yutaba wa hadisi wannan malami hadisin sa ba a goya masa baya akai wala yu'rafu illa bihi wa laysa bi mashhurin bin naql kuma ba a san wani yaro to hadisin ba sai shi kuma shi bai shahara da ruwaya ba saboda haka wannan isnadin yana da rauni na ruwayar ibnu abbas wanda ita ce a gaban mu to amma yana da kuma wani akwai wata ruwaya mai kama da wannan wacce take kamar karfafar wannan ita ce ruwayar Abu Sa'id al-Khudri ruwayar Abu Sa'id al-Khudri tana cikin Musnad Abi Ya'la da kuma Al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani Al-Mu'jam al-Awsat na Tabarani wanda ya fitar da ita ta hanyar Muhammad ibn Munkadir an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Auf an Abi Sa'id al-Khudri shi kuma ruwaya ta yake cewa Abu Sa'id al-Khudri yake cewa ra'aytu fi ma yara an Na'im, Abu Sa'id al-Khudri wancan ruwayar Ibn Abbas ya ce wani mutum ya zo ya ga wa annabi cewa yayi mafarki amma shi a ruwayar Abu Sa'id al-Khudri shine yayi mafarki yace yayi mafarki yace ka anni tahta shajara kamar ina karkashin wata itaciya wa ka anna ash-shajara wa ka anna ash-shajarata taqra'u sad kuma sai na ji kamar wannan bishiya tana karanta sa'ad kaga nan ya sha bamban da can can sallah yake ya karanta sujjada yayi sujjada bishiya ta yi sujjada da sujjadarsa nan kuma Abu Sa'id al-Khudri cewa sai ya ganshi a cikin bacci a karkashin wata bishiya kuma sai ya ga wato kamar wannan abin nan ita bishiya tana karanta suratu sad falamma atat ala sajdati sajadat yayin da ta zo kalmar abin nan ayat sujada fa kharra an wa anab ita ma sai ta faɗi sai sujada fa qalat fi sujudiha a cikin sujada ta sai ta ce Allahumma aktub li biha ajran wa hut biha wizran wa ahdith li biha shukran wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Dawud sajdatahu kun ga akwai ne a lafazin addu'ar da waccan da ta gabata a hadisi ibnu Abbas abu sa'ir al-khudr yace da safiya tai sai nayi sammako zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa akhbartu bi zalik na bashi labarin abinda naji daga wannan itaciya fa qala sai manzo Allah yace sajadta anta ya abu sa'id kai sujjada kai sai abu sa'id yace a'a ni ban yi ba sai yace anta kunta ahqqa bis sujudi min ash-shajara ai kai tafi kamata kai jada ba ita ce kai kafi cancantar kai sujada sama da ita saboda shi kallaf ne shi da ma an kallafa masa ibada da ta hanyar sujada ruku'u da sauransu amma ita ba mu ba ce. babu taklifi akan itaciya to kai kai ita tayi amma kai ka ki to wannan lafazin shi ne Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo cikin silsilar sahiha riwayar ruwayar abu sa'id al-khudri duk da cewa shi ma ruwayar abu sa'id al-khudri a cikin ta akwai al-yaman ibn nasr wanda shi ma majhul ne shi ma majhul ne to amma albani al-sheikh nasiruddin albani ya karfafa wannan ruwaya da wacce ruwayar ce wacce ruwayar ta ibn abbas za ta tashi wannan ruwayar sai zama hadisi ne hasan da gairi yace akwai ruwayar abu abu abu al-muzani bakr ibn abdullah al-muzani afwan bakr ibn abdullah al-muzani wanda ruwayar ta ita ma ruwaya ce tana cikin musannaf na ruwaya ce a cikin musannaf na abdurrazzak wanda shi ma wani mutum ne shi kuma yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ra'aytuka anna rajulan yaktubu alquran wa shajarata hiza'a naga kamar ga wani mutum a mafarki yana rubuta alqur'ani kusa da shi kuma akwai wata bishiya falamma marra bi mawdi'i sajada allati fi sad sajadat yayin da mutumin nan ya zo gurin sujjadar da take cikin sad suratu sad sai ita ce ta yi sujjada وقالت اللهم أحدثني بها شكرا وأعظمني بها أجرا وأحطط بها, بها وزرا sai wannan addu'ar ita ma kuma addu'ar ta yi shige da waccan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa a ahqqu min ash-shajara mu muka fi cancanta mu sujada ba itaciya ba Wani isnadi ne sahih mursal domin bakar ibn abdullahi muzani ba sahabi ba ne. sai dai ya zo ta wata hanyar mausul wannan shi ya sa albani shir nasuddin albani ya hassana hadisin ya abin ɗinsa a wannan hadisin na biyu ya fi na farko ya fi na farko kyau saboda haka shi za ka iya kiransa hadisi hassan musamman ma saboda wannan hanyarsa ta biyu a ruwayar abu sa'id al-khudri ruwayar abu sa'id al-khudri kuma da ita ya kawo mana ma zai fi da ruwayar abu sa'id al-khudri ya kawo mana ya fi ya kawo mana ruwayar a ruwayar ruwayar ibnu abbas ya fiye kawo ruwayar ibn abbas a ruwayar abu sa'id al akwai ta a cikin musnad imam ahmad da mustadrak na hakim wanda al-hakim ya sahaha ta ala shart muslim kuma az-zahabi ya masa muwafaqa a ciki yake cewa abu sa'id al ya yi mafarki yana rubuta sat yayin da ya zo daidai sujjada da take cikin sat رأت قال رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا سيجا سودر da take hannunsa yana rubutu da ita da alƙalamin da yake rubutu da ita da duk wani abin da yake daura da shi ya faɗi su yayi sujada sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce falam yazal sallallahu alaihi wasallama yasjudu biha ba'du daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe yana sujada da wannan ba to wannan isnadin sa isnadi ne da la ba asabi saboda hadisin muna iya cewa hadisi ne da yake akallu ma yuqalu fi annahu hadisun Hassan hadisun hassan da gairi saboda haka shi wannan addu'a za ta kai labari tana cewa allahun maktubli biha! Inda ka ajiran in ka faɗi kayi sujada tilawa sai ka ce ya Allah ka rubuta min lada da wannan sujada tawa ka bani lada mai girma wa za ni biha wizran ka kankare min laifi laifi na ta hanyar wannan sujjada waj'al hali indaka zukhran kuma ka sanya min ita aziya mai tsada a wajenka ranar gobe kiyama wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daud ka karbi wannan sujjada daga gare ni kamar yadda ka karbe ta daga bawanka daud akwai eh, asar daga a cikin musannaf na ibnu abi shayba da kyakkyawar salsala da kyakkyawan isnadi daga abdullahi ɗan umar ya kasance in yi sujada, sujada ta karatun Kur'ani. yakan ce allahumma laka sajada sawadi wa bika amana fuadi اللهم ارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني yakan yi wannan addu'a ce Allahumma laka sajada sawadi ya Allah gare ka gangar jikina ta faɗi sujada wa bika amana fuadi da kai ne zuciyata ta yi imani Allahumma rzuqni ilman yanfa'uni ya Allah ka azurta ni ilimin da zai amfane ni wa amalan yarfa'uni ka azurta ni aikin da zai ɗaukaka daraja ta gare ka wato Abdullahi dan Umar yana yin wannan addu'ar kaga wanda ya nuna a cikin wannan sujjada kowane irin zikiri zaka yi ba wai sai lalle an samu wani zikiri wanda yake marfu'i ba abdullahi da umar yana wannan haka nan ibnu abi shayba a cikin littafin sa al-musannaf ya kawo daga qatada qatada ibnu da amatu sadusi tabi'i ne shi ma idan yayi sujjada ya karanta ayat sujjada a cikin alqur'ani yayi fadi yayi sujjada yakan ce subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula subhana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi hasa uku wato yayi iktibasin wato ciro waccan aya ta cikin suratul karshen suratul isra yakhruna lil aqali sujada yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil aqtani yabkuna wa yaziduhum khushu'a saura kaga kamar ya dauko waccan aya ta cikin surar ah, abin nan amma yana karanta ta a matsayin tasbihi ah, a ciki subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula saboda ka shi ma wannan kaga yana ƙara tabbatar muka da cewa abin mutulaki ne kenan kofar a buɗe take mutum ya yi tasbihi ya yi addu'a duk babin kofar a buɗe take wannan asar ne da aka samu daga manya magabata saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu da ya kawo na biyu shi ne wanda ya tabbata a isnadin sa ba rikici da yawa kamar isnadin farko wannan akwai rikici duk da cewa wasu malamai sun inganta shi amma ziyadar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan sheikh nasiruddin albani shi kansa bai tabbatar da ita ba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh